Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙawarta ce sanadi. Babi na talatin da tara. Kuma tafiyar ki kamar mai tatata ko dai ko dai. Ta tambaye ta kawai don ta ji zahiri. Ni dai ki faɗa min abin da zan yi saving ɗinki da shi. Husna ma zama ta gaban tana faɗuwa ta ce yanzu bai ba ki faɗa min abin da ke damun ki. Ita ma son zama ta a hankali tana dafa kujera sannan sai da ta ɗan ciza list ɗinta saboda yadda take jin. Sannan ta ce, Ni fa na faɗa miki babu abin da ke damuna. Dariyar ƙarfin hali Husna ta yi sannan ta ce, Da gani wata ta ci kwakwa jiya. Har tafiyar ki ya canza. Hmm, am happy kin san saboda me? Husna ta tambaye ta. Hisan ɗaga kanta ce tana kallon Husna a lokacin sai maganar ayan da ya faɗa mata yana zargin Husna ta faɗo mishi. Mai zai faru idan da gaske ne? Da sauri kuma ta ɗauke maganar daga zuciyarta. Kai, ba zai yiwu ba, ta faɗa cikin ranta. Yadda ta ƙura Husna ido ya sa gabanta mugun faɗuwa. Babe wannan kallon fa kamar baki taɓa gani na ba. Ajiyar zuciya Ihsan ta yi tare da sakin murmushi sannan ta ce, I just zoom out for a second. What were you saying? Hmm, kawai ina farin cikin ayan zai bar zargin tun da ya ganki intact kuma antinkin ƙarya yake don na san ya nuna min da gaske ne ta faɗa tana fashewa da kuka. Da sauri Husna ta dafa kai tana cewa, Kina nufin da gaske ne an tura mashi? Me ma ya ce? Ta tambaye ta kamar bata san abun ba. Ihsan da kuka ta ci gaba da yi, Husna rungume ta ta Ihsan ta ci gaba da cewa, Wane ne ya tsani na haka da har yake ƙoƙarin rusa min farin ciki na waye? Ta tambayi Husna cikin kuka. Ita ma Husna fashewa ta da kuka amma nata kukan na bakin cikin ayan ya kusanci Ihsan ne. Sannan ta san game ɗinta ya zo ƙarshe. Ina ba zai yiwu ba ta faɗa cikin ranta. A zahiri ta ce ban sani ba, dole akwai wani abu da ke faruwa. Inna lillahi dole a yi bincike, dole a san abin yi, subhanallahi. Yadda take magana nan take ɗan zargin da Ihsan ke yi mata ya gushe, saboda ta iya da rama yarinyar. Ihsan goge hawayenta sai tana cewa, Abin da Ayan ya yi min jiya sauran kaɗan ya kashe ni, saboda yana tunanin ni ba bajin ba ce. Duk wanda ya min wannan abun na san kowa ne ne sai ya fi ni tozarta duniya da lahira. Cikin kuka Husna ta ce insha Allah Allah zai toni asirin koma waye. Wallahi tausayin ki kawai nake yi. Imajinin namiji ya yi fursun kan shi on you, Allah sai ya saka miki gaskiya dole a yi investigation, ta faɗa cikin matsanancin kuka. Runguma juna suka yi suna kuka, bayan kamar minti ashirin Husna ta ce bari in tafi in barki ki huta, kina buƙatar hutu. Husna ta faɗa tana miƙewa, a hankali ita ma Ihsan ta miƙe daman shi wanta Hagon kafin ayan ya dawo. Saka mata baya ta fara yi cikin ran Husna sai ci yake da baƙin ciki, saboda ji take yi bata taɓa jin tsanar Ihsan cikin ran ta kamar na yau ba yanzu babu wani zargi tsakanin ihsan da ayan kai ina abin da ba zai yiwu ba yanzu ta san san da yake mata na yanzu sai ya fi wanda yake mata wannan lokacin suna zuwa men falo ta jiyo ta kalli ihsan da ke tafiya a hankali beb ki koma ki huta sai mun yi waya ta faɗa mata to shikenan ki gaida mami da lil sis ba ke husna ta taɓe lil dai ta faɗa cikin ranta tana barin falon. Ihsan zama ta nan falo tana tunanin halin Husna, kawai sai ta fara tuna yadda Husna ke son jin every details of whatever she did. Ita ko kaɗan ba ta damuwa da al'amuranta, ajiyar zuciya ta ɗan saki tana lumshe idanuwa. Husna na fita waje ta ƙara fashewa da kukan baƙin ciki, ji take kamar ta je gida ta kwanta da linsis ɗinta ta yanka wuyanta saboda yadda take jin haushi. Ina buƙatar na bi wata hanyar ta faɗa wa kanta tana fita daga gate ɗin. Tana tafiya tana tunanin meye ne plan ɗinta. Don yanzu ita gani take malamai ko bokayen hausa ba za su iya yi mata irin asirin da take so ba. Ɗan jinjina kai ta yi da bango gidan Ihsan tana tunanin abin yi. Ta fi minti ashirin nan tsaye sannan ta ɗaga kai tana cewa yes I have to meet Madam Tinyere. Na san Ibo da na asiri sosai. Su kaɗai ne solution yanzu. ta faɗa wa kanta. Ayan da ke dawowa ya hangi wata daga nesa tsaye jikin gidan shi. Ɗan ɓata rai yana mamakin wace ce, yana zuwa kusa da ita ya gane Husna ce. Ƙara murtake fuska yayi, Husna na ɗaga kai ta gan shi ya taho da sauri ta bar wajen ta fara tafiya, sai murmushin ƙarfin hali take yi. I will definitely halt you when I have a good evidence against you, ya faɗa wa kanshi yana fita daga cikin motar don buɗe wa kanshi gate. Ko kallon inda take bai yi bai shiga motar shi ya shiga cikin gidan. Yana parking ya fito da kayan breakfast da ya siyo mishi ya shiga falo da sallama for the first time. Ihsan eh, daga weak body ɗinta ta ta ɗan amsa mashi, amma bai fito ba ta mai da kanta kan kujera tare da lamshe idanuwa. Kusa da ita ya zo ya yi mata kiss a cheek, sannan ya ce how are you feelings ya tambaye ta banza ta yi da shi Kis ya ƙara yi mata wannan karon a bakinta sannan ya miƙe. Kicin ya shiga ya sa ruwan zafi a gas sannan ya fito da plate da fork ya ijiye kan dining table. Chips and salad ya yi saving sannan ya koma cikin kicin ya juya ruwan zafi cikin flask. Ya ijiye kan tray tare da cup. Sai kayan ci ya dawo ya ijiye kan dining. isan eh, kam tana zaune sai shasheka take yi duk da ba kuka take ba. ta ɓata minti biyu sai ta saki ajiyar zuciya. Ayan ne ya zo wajenta ɗaga ta tsaye yana cewa mu je ki ci abinci ya faɗa yana kisan wuyanta a hankali ta yi ƙoƙarin zara jikinta daga nashi tana cewa na ƙoshi a'a baby mu je in baki dan Allah ya faɗa mata cikin muryar shi bata ƙara cewa komai ba ta bi shi kan dining ti mai kuri ya haɗa sannan ya dawo ya zaunar da ita kan kafar shi ya fara ba ta abinci spoon uku kawai ta amsa ta ce ta ƙoshi ƙara fasin ɗinta yi ta ƙara amsa kaɗan sannan ya ba ta ci ta sha shi ma ci ya ƙoshi sannan ya ba ta magani ba gardama ta amsa ta sha sannan ya ɗauke ta kamar wata bebi yana cewa bebi wa ya zo nan bayan fitata ya tambaye ta muryar shi kol kamar ba ayan ba ban za ta yi da shi har suka kai ɗaki ya kwantar da ita shi ma ya kwanta me husna ta zo ya sake tambayar ta a hankali kallon shi ta ce ya aka yi kasan ta zo nan ta tambaye shi cikin sanyin murya waje na ganta dan fata fuska ta ban gane waje ka ganta ba Eh, na ganta yanzu wajen gate. Da sauri Ihsan eh, ta ce ta fi minti ashirin da tafiya kafin ka zo. Shiru ayan yi kafin mai tunanin wani abu sannan ya ce wallahi a waje na ganta, jingina da bangon gate tana gani na ta fara tafiya ya faɗa yana ɗora hannun shi kan cikin ta a hankali ta tura hannun shi sannan ta ce ilan mai kama da ita ka gani ta faɗa tana gyara kwanciyarta ayan ɗan koma zaune yana tunani shi dai kawai bai san me yasa baya son wannan husnar ba matsawa ya kusa da ita sosai yana tsayar da kallon shi akan fuskarta sannan ya ce baby Ina zargin wannan husnar. Ya faɗa yana kallon reaction ɗin Ihsan. Gani yayi ta haɗa rai, amma bai fasa abin da ya niyyar cewa ba. Na faɗa miki akwai wani abu da baki sani ba a kanta. Kin san ba ta barin gidanku, cause in ba ita ba babu wanda zai ɗauke ki naked. I'm sure of what I'm saying. Ihsan ƙara haɗa rai ta yi baki ta taɓe sannan ta ce, kai dai kawai ka tsane ta ne, shi yasa ba ka son ta. Kake ƙoƙarin ɗora mata laifin nan. saboda na yi tunanin tana sona, Ayin ya faɗa a takaice, da sauri Ihsan ta miƙe zaune ƙurawa Ayin idanuwa ta tana mamakin statement ɗin shi. Me ka da ita ta tambaye shi tana shirin kuka. Shoulder ɗin ta ya dafa sannan ya ce babu komai. Amma na sha kama ta tana yi min kallon so Lokacin da aka kwantar da ita hospital, I noticed something. Da sauri isan ta fashe da kuka tana ta ashe daman soyayya kuke. Da sauri ayan ya rufe mata baki never. Kawai I'm telling reasons da zai sa ta iya aikata wannan abun. dan haka ki daina cewa ina son ta. Kuka ta ci gaba da yi tana cewa ina mamaki. Gaskiya ba zan yarda Husna za ta iya aikata min haka ba. Ta faɗa tana ƙoƙarin fidda zargin Husna daga cikin ranta. Shikenan wa kike ganin zai ɗauke fix ɗinki kina bacci? waye ne kike gani waye wanda kuke tare da shi cikin kuka ihsan ta ce ban sani ba shi yasa na ce ma ka bar ni na je ɗaki na na duba ko an sanya min ɓoyayye kyamara ban sani ba don Allah da sauri ya rungume ta yana cewa a'a yanzu mu bar wannan maganar amma ina so in tambaye ki kina addu'a kuwa ya mata maganar cikin kunne isan shiru ta sannan ta girgiza kai fuskar ta ya tallabo sannan yace dole ki yi yanzu dole muna son mu kai karshen wannan babbar matsalar in har ba mu gano wanda ya ɗauki fis ba ba mu tsira ba saboda ba mu san abin da za a yi planning nes ba so yanzu za mu bar zargin kowa kawai za mu dage da yin addu'a Allah zai kawo mana mafita yayi ihsan eh, kura mashi ido ta na wani lokaci tana tunanin har yanzu fa ta tsane shi saboda abin da ya mata amma kuma tana jin son shi a ranta Oke kawai ta faɗa a hankali. Good kuma zan ba da kuɗi a dinga yi mana addu'a a masallaci har Allah ya toni asirin maƙiyanmu. Ya faɗa mata yana kama hannunta. A hankali ta ƙara gyaɗa mashi kai. Fuska ɗinta ya kama yi mata kiss. Ya ga tana lumshi idanuwa. ya san he is drug in working. A hankali arca yanzu baby, ba ki faɗa min kyautar da zan yi miki ba. For making me the most happiest man alive. Isan turo baki ta ta janye hannun shi daga fuskar ta tana cewa, "Ni ka kyale ni mugu kawai." Dariya yana ta ai ba ban suru kike ce min ba. Well na nuna miki ai waye ban suru. Ya faɗa yana dariyar jin daɗin shi kan shi ya manci rabon da ya irin shi. He's so happy don gani yake he can't be happier. Jawo ta yi jikin shi ya ji har jikinta ya sake. Dan ture shi ta yi ya ƙara jawo ta. Ka bari me? Ya tambaye ta cikin muryar shi. Idanuwa ta limshe ta ce taɓa ne. Ayin dai sai kallon bakinta yake kamar zai cinye su. Ne fa mijinki ne. Mu je ɗaki. Ta faɗa in sleepy tone. My room is anywhere you are. Ya faɗa yana ƙara jawo ta jikin shi. Ko minti goma ba a ƙara ba ci ya gaba da ita. Ayan sai kallon fuskar ta yake yana murmushi ko na meye oho. Daga baya shi ma bacci ya gaba da shi. Husna kuka ta dinga yi har ta isa gida. A falo ta tadda mami mami na ganin ta ta miƙe tsaye tana cewa Ina kika je don ubanki? Ta faɗa tana zuwa kusa da ita. Husna ɗan matsawa baya ce tana cewa daga gidan Ihsan nake. Daura fuska mami tai kamar mai bori ta fara cewa uban me kika je yin? ta faɗa cikin tashin hankali don yanzu gani take Husna na iya illata Ihsan don har yanzu lissis ɗinta ba ta bar kwamfilin ɗin wuyanta ba ba komai da sauri mami ta dalla mata mari tana cewa ai sai me kika je yi ta faɗa on top of her voice sabon kuka Husna ta fara tana cewa ni dai babu komai nuna ta da yatsa mami ta tana cewa you see from this day on ban yafe ba in har kika je gidan daughter tunda you are no as dangerous as the devil himself kina ji na ta daka mata tsawa da sauri husna ta gyaɗa mata kai amma cikin ranta cewa take daman If I'm done with her ba za ta zauna gidan ba balle in yi visiting ɗinta, sai dai ita ta yi visiting ɗina, ta faɗa cikin ranta tana shiga ɗakinta. Mami ta bi bayanta da harara, daman ko da ta fita ba ta tafi da waya ba sho tana shiga ɗaki ta goge hawayenta sannan ta yi kiran lambar wata mata, wanda aka yi storing da madam. Few call letter aka yi picking. Madam good afternoon. Daga can ɓangaren aka amsa da cewa afternoon please who is this? Husna hararar wayar ta sannan ta ce, Nami Husna Ilyas from Sociology Department, wacce kika ba wa namba ɗinki lokacin da na ce wata rana zan zo gidanki. Oh, ya kike matar ta faɗa cikin hausanta wanda ko kaɗan bai fita? Hmm, ba lafiya ba. To mahi saurare, bari mu dakata anan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi a inda muka tsaya.